Kamfanin sadarwar nan mai fitaccen shafin bincike na yanar gizo ya fitar da sanarwar zai fara saka wata alama a duk labaransa don tabbatar da cewa suna da sahihanci. Wanda yanzu haka ake ganin lokaci ne da Facebook ya kamata ya ɗauki wannan batu na tabbatar da sahihancin labarai da muhimmanci, kasancewa Facebook ya zamanto wata hanya da yawancin mutane ke samun labaransu. hawa kuma dandali ne da masu amfani da shi ke iya samun duk labaran da suke so. Hakan yasa nauyi ya rataya a Facebook na ganin ya yi gyara a harkar isarwa da mutane labaru ta hanyar tabbatar da sahihancinsa da kuma inda labarin ya samu asali domin gujewa labaran ƙarya da almara. Tun lokacin da Facebook ya kori editan da ke tace labaru a shafinsa ya koma dogaro ga manhaja ta duka aikawa mutane labarai masu ɗumi-ɗumi. tun wannan lokacin ne labarai marasa sahihanci ke yawo akai-akai a shafin yanar gizo. A watan Satumba ne Facebook ya ikirarin samar da wata sabuwar fasaha da za ta ke tace labarai marasa kyau cikin jerin labaranta masu ɗumbi.